to mutane da dama suna da tambayar ya ake furta wannan kalma so za mu san furcinta ma'ananta da yadda za mu saka ta a cikin jimla tare da familinta guda ɗaya kafin nan kada kumanta kuna tare da makarantar bs jammaji online english class a mm, kada manta in kuna so ku shiga wannan makaranta kofa a buɗe take za ku yi mana magana ta wannan lamba da take sama sannan muna bayar da satifikat mai lamun cewar gwamnati da kuma csc to wannan kalma ta furucinta da farko shine kleptomania kleptomania ma'ananta a mental illness in which someone has a desire to steal things. A mental illness wata cuta ce wacce take in which someone has a desire to steal things wacce take mutumin da yake fama da ita sai ya ji kawai yana so yana sha'awan yin satan wasu abubuwa waɗanda suke wani ma um, ba zai wani amfani da shi ba ko kuma ya fi ƙarfin wannan abin kai tsaye sai ya sace wannan abin kamar mutum ne aka ce maka yana da biliyan goma sai ya ga naira dubu biyar sai ya faki idan mutane sai ya sace so kaga wannan yana da wannan cuta da ake ce mata kleptomania misali a cikin jimla i is suffering from kleptomania I is suffering from kleptomania. Ma'ana I tana fama da ciwon sata. Ta wannan kalmar tana da family guda ɗaya. Ma'ana adjective. Kamar wancan da muka faɗa, kleptomania ita ce noun ɗin suna kenan. To noun ɗin wanda yake fama da ciwon sata, kleptomaniac. Uh, ita ma noun ce. Okay? Ba kamar da muka ce adjective ba. ana amfani da ita domin a yi magana akan wanda yake fama da ciwon sata idan muka ce she and her husband are kleptomaniacs she and her husband are kleptomaniacs mana ita da mijinta suna fama da ciwon sata to kowa ya kawo mana example a cikin jimla